إيه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى مدين وبعد يوم مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da shan ruwa. Ah, ganin cewa yau masha Allah masha Allah alhamdulillah mun samu ni'ima. Ta ruwa har na ɗauka karatun kamar ba zai yiwu ba. <clears throat> To amma dai abin da ba a samu duka ba bai kamata a rasa shi duka ba. Yau cikin ikon Allah har muna mun shiga rana ta goma sha tara. Haka ne? Ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyar to gaskiya mun fara karatun a makare tambayoyi za mu bar su kawai sai mu shiga za mu shiga sabon sura ne yawwa ma kafi haka ina son ja hankalin mu kan wani hadithi wanda ke cikin sunan tirmidhi hadithi mai lamba dubu uku da ɗari biyar da arba'in da biyar wanda hadithi ne alimamul albani allah ya ji kanshi ya tabbatar da inganci cikin sahihul jami'a ko kuma sahihu sunan tirmidhi ciki manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa raghima anfu rajulin inda indahu falam yusalli alai yace Allah wadan mutumin da za a kira sunana inji manzon Allah a gaban shi ya ji bai min salati ba tarka shi raghima anfu rajulin inda indahu falam yusalli alai saboda haka kullum musaba da in mun ji an ce muhammadu rasulullah sai mu yi salati har ta kai wasu malamai suna gani ah to idan misali limami ya ce muhammadun rasulullah yana sallah za mu yi salati wasu na cewa ah, wannan bai tabbata a sunna ba amma a sheikh mustapha al'adawi yana cewa ya halatta ya juz ka faɗi haka saboda ya ji sai umar ana karatun ƙur'ani wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun sai aka ji umar yana cewa ashhad ashad ashhad a cikin sallah taka suna gani idan har liman ya karanta wannan wuri muhammadu rasulullah za ka faɗi sai dai kasance a zuciya kawai amma suna gani a bai tabbata ba a sunna alakul matsala ce khilafiyya idan ka faɗa ka bashi a zuci amma dai hadithin na cewa ragima an fi rajulin zukirtu indahu falam salli alai ɗaya kenan na biyu kuma sai ke cewa wa raghima anfu rajulin ja'ahu ramadan thumma salakha qabla an fara lahu Allah wadan wanda har ramadan zai zo ramadan ya fice ya tafi bai abin da Allah zai gafarta masa ba subhanallah wato ana kallo saboda damar maki ga sunan birjik baje-baje wara-wara amma an yi wasa an yi sakaci ga karatun ƙur'ani ga ciyarwa gun tafsiri zuwa yani ayyuka na alkhairi wannan hadisi na biyu abin hadisin kenan kun ji na biyu na uku sai ke cewa wa raghima an rajulin adraka abawahu al-kibara wa lam yudkhilahu al-janna haka Allah wadan mutumin da zai tadda iyayensa shekaru ya same su sun tsufa amma bai yi abin da zai faranta musu rai har da shiga aljanna ba ma'ana kana nan kana da iyaye ba kai musu da'a ba har suka koma ga Allah suna fishi da kai a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah kana so na fara da wannan hadisi ne dan tunatar da mu farko salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun sani salati ga manzon Allah Allah ne ya ce ayi mai salati ya fada a sura mai lamba 33 aya mai lamba 56 yace me inna allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sannan dai azumi sannan kuma iyaye wannan ita ce muqaddima ta sai mu ka ga karatu malam karanto mana Allah ya samu dace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو إقاب me alim Allah ta'ala ya ce ma yuqalu laka yau ai ba abinda ake gaya maka ya rasulallah. abinda ake gaya maka ba wani abu ne sabo ba ba fa wani abu ake gaya maka ba illa ma kadkila qila lirrusul min fiye da abinda ake gaya manzanni gabaninka an ce da kai mahaukaci ne sun gaya ma annabawan da suka wuce majnun sun ce da su makareta ne an ci da annabi nuhu bal huwa kadhabun ashir ba haka bane saraka Allah ke hakurkurta da manzon Allah kai hakuri ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ba wani abu ne sabo ba kenan sunnar Allah ne ba abinda ake gaya maka illa abinda aka gaya manzanni gabaninka to sai dai inna rabbaka tabbas ubangijinka lazu maghfiratin ma'abocin gafara ne wa zo iqabin alimin a lokaci guda kuma mai uquba ne uquba kuma mai raɗaɗi Allah ka ba mu gafararka ka tsare mu daga uqubarka ya rabbal alamin walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyya laqalu laula fusilatatu da mun saukar da qur'ani a'jami ma'ana a'jami ba da larabci ba an gane da mun saukar da ƙur'ani wato ba ajami ne misali kaga hausa ana ka lugatul ajam hada turanci da faransanci da jamusanci da portugalanci duk wani cicici in ba larabci ba ne ajami araftun da mun saukar da ƙur'ani da wani yare ne baƙo ba larabci ba laƙalu da 'yan makka sun sami dalili na tirjiya su ce laula fussilat ayatu yau me yasa wannan littafin ba a yi bayanin ayunsa daki daki daki da yaran da muka gane ba to sai aka dakile bakin tsanya ba bakin magana da larabcin ne maruru ya tsira a bakin zabiya ba maganan waka raftun da sun ce don me sai Allah ta'ala kuma yake cewa da sai su ce a ajami wa arabi wani littafi ne wannan a ajami littafi wanda yake ba da larabci ba wa arabi kuma annabin ba larabe da sun faɗi haka annabi muhammad ba larabe ne amma amma mashi littafi ba da larabci ba da sun samu dalili to ba haka ba ne ƙur'anin da larabci ne annabin ma ba larabe ne kuma su ma larabawa ne kuma Allah ya ƙara mutunta larabawa a dalilin saukar da mafi tsadar littafi da yarensu shi yasa kamar da muka sha faɗa Allah ke faɗa cikin sura mai lamba 21 yana cewa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun ai mun saukar da littafin da a cikinsa akwai darajar ku da ambatonku da matsayin ku shin ba za ku yi hankali ba araftum da haka ya'ani da sun faɗi wannan magana shin ba ajame ne littafin wa arabi annabin larabci ya yi haka ƙul gaya musu ƙul huwa ka ce shi ƙur'ani lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani hudan shirya ne ƙwarai shi yasa aka ce aliflamin zalikal kitabu la raiba fihime. hudan Ma'ana hudun shiriya baya ganin kuma wa shifa ƙur'ani waraka ne magani ne ya faɗa aya mai lamba 82 sura mai lamba 17 cewa mai wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin kenan ƙur'ani waraka ne ga wanda suke masu imani sabanin abin da wasu ke cewa tun an ce ƙur'ani waraka ne to shikenan a rubuta a sha ba abin da ake nufi ba kenan a rubuta a sha musamman wannan aya sa ce sai ka ga lai matsibbaci wanda ya tara kundi da laƙani ba shi da fassara mai lafiya ɗaya ta ƙur'ani amma ya san kundi kuma aka tadda mutane ƙarancin bincike sai ce har ana gane alamar malantaka a ƙasar hausa gwargwadon tarin kundin mutum ta za ka gane ilimin da tarin kundi kundin da wani lokaci ma hatimin rubutun maciji za ka gani saboda wasa da hankalin mutane na'am a yi rubutu a ya'ani waɗanda suka fi musannin ƙur'ani gaba da kowa shi ne manzan Allah bai rubuta ya sha ba sahaba ba su haka ba kuma duk wani aiki ka koma kan aikinsu tare da haka Allah ce ƙur'ani waraka ne duk mai karatun ƙur'ani yana fahimtarsa zai samu waraka daga shirka don zai jin da ƙur'ani ya caccaki shirka tauhidinka zai haɓaka kana tauhidi aka ƙara samun magani duk mai tauhidi ba wani cutar duniya za ta dame shi sihirin mai sihiri ƙarfi da ya san dishir mai ne kawai wala yuflihu sahiru haifa ata mai sihiri bai isa ba ko yi ya daba ƙar ba inda za shi haka cutar da munafincin saboda sihir mai shine ka kafirce ka koma ga Allah ta sai ka ki da ya ƙara tsayarsa to me rage kuma na'am talauci ba zai sa ka fita ka je kai sata ba saboda ka san Allah ne ke bayarwa ki hana mace mai rigima dan a mata kishiya inda tauhidi Qur'ani zai miki magani tunda kin san ba akan ki za ta zauna ba cinki daban nata daban to me na rigima ne misali shi yasa Allah ce waraka ne magani in mun fahimci warakan nan babu dalili wani ma'aikaci na gwamnati ya sace dukiyar jama'a ya san in ya tsaya kan salarai dinsa kuma Allah ya hana sata shine ma nan waraka din ka bi dokokin sai a zauna lafiya amma misali a fitar da ma'anar ƙur'anin zuwa ga tsibbace-tsibbace da rubuce-rubuce wani aljani ya ce aika wannan sakarci ne Allah ka tsare maka kare mu ƙul ka gaya musu huwa ƙur'ani lillazina amanu hudan amma ga wanda suka yi imani wanda bai imani ba zai masa magani ba shi sa ibn al-qayyim ke cewa man lam yashfihi al-qur'an fala shafahu Allah ai duk wanda qur'ani bai yi masa magani ba kada Allah ya warkar da shi an gane ko yawa wa inna kitaballahi awthaqu shafi'in wa aghna ghana'an wahiban mutafaddila inji wato a shatibi cikin shatubiya lokacin da yake waƙe ya ce ƙur'ani mai girma a gana gana'an ya wadatar da mu wadatar wanda ya wadatar da mu da shi baka bukatan wata laya ko baro ko wani guru ko wani umar Musa a kan meto idza kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi yace in kana cikin takura da kuntata da wahala damuwa karanta littafin Allah za ka tsira inda ka karanta shi a tsanake da ganewa to menene sai ga duniya an maida maka ita yar kaɗan ba ta kai komai ba to don me za ka yi bakin ciki akan ta ko misali sai ga ƙur'ani yana kawo maka a ga matabbata can gidan lahira to rigima mai akan wannan misali shine nan waraka din daga cikin ma'anar kuna ganewa kuma an ka ɗauka samun duniya dukiya ita ce ah, yau annabawan da suka fi kowa kirki da matsayi nawa suka tara a duniyan nan annabi muhammad sallallahu sai a kwana uku a gidansa ba kai luma ku aisha na cewa wallahi ba abin da muke rayuwa da shi illa baƙaƙe guda biyu dabino da baƙin ruwa ba an ce isa ɗan maryam babban annabin allah ne har ya bar duniya ba shi da ɗakin da zai kwanta ko manzon allah ne manzon Allah ne rasul mai mu'ujiza wanda zai shafa wanda aka haifa da makanda ya warkar da shi wa ubri'ul akmaha wa labrasa bi idnillah amma ba su tara duniya ba tun Allah ya baka duniya mai tsarki masha Allah amma da me zaka rigima kanta qur'ani kadai ke fayyace maka wannan kasancewa ga hakikanin maganin wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrun waɗanda ba su yi imani ba amma a cikin kunnuwansu akwai kayan nauyi jibadau da kuma shimago kayan nauyi shine waqrun wa huwa alaihim ama qur'ani a matsayin makanta ne gare su ba su gane shi saboda babu hasken imani ula'ika yunaduna min makanin ma'id waɗannan ana kiransu daga wuri mai nisa nesa wato kira ne ke zuwa musu suku suna nesa ba sa fahimtar kiran ƙur'ani sun zama summun bukumun umyun fahimai la yarji'un sake karanta mana wal qira'ataina atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walawla kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib Allah ya ce lalle tabbas mun ba Musa littafi Annabi Musa dan Imran dan uwan Annabi Harun aka ce shi kane ne ga Annabi Haruna wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi littafi littafin da aka ba annabi Musa shine mai at-taurat ko shine at-taurat at-tauran nan ba ita ce abin da ake kira da biblical torah ba a cikin bible ba shi bane abin da suke kira genesis exodus leviticus numbers deuteronomy suna kiransa da pentateuch to ba shi bane duk mai bincike ya sani hakikanin at-taura da aka ba annabi Musa a kawo ta kan gani za a ga ta yi daidai da ƙur'ani shi ta ce a bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku kawo a taura ɗin mana ku karanta ta mu ji in dai kuna da gaskiya saboda haka mun ba annabi Musa littafi amma sai aka dinga saɓani cikin littafin wasu su amince wasu suke amincewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya hum Allah ta'ala ya ce ba domin kalmar kaddara ta riga ta gabata daga ubangijinka ba yau da a yanke hukunci tsakanin su da tumtuni a duniya sai a yanke hukunci wa innahum lafi shakkin min humurib suna cikin shakka mai sanya kaikayi da kuskundo dangane da wancan littafin da aka ba annabi Musa man amila salihan man amila salihan فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد duk wanda ya aikata aikin kirki dan kanshi kalli maganar man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aiki na gari to fa dan shi. wato babu wani abu da za ka yi na kirki ka kuma dinga kafa ba to ai ubangiji ina kaza ayo ai dan kanka ai an gane ko saboda Allah ta'ala ya wadata mhm man kana yarju liqa Allah fa inna ajalat yawa wa inna Allah laghin an alamin ba za ka yi sallah ka dauka ko dan wani bane a kai kanka ne man amila salihan fali nafsihi me yake nufi da salih abin da ake ce masa aiki salihi duk abin da shari'a ta yadda abu kaza mai kyau ne ashe ma'aunin gane aiki ba al'adan mutane ba ne ba abin da ka taso ka gani a garinku ba ne a ba shi ba ne ma'auni ma'aunin da ke sa a ce aiki na kirki ne shari'a ta yadda aikin kirki ne wannan shi ne ma'auni in ba haka ba idan ka je wasu kasashen a duniya sai ka ga abin da kai kake gani laifi ne a wurin su ya zama kamar da'a ne misali to karka ce tunda sun saba a bashi mm shari'a da Allah ta'ala ya saukar kuma a ko ina ne ko an bi ko ba a bi ba wannan ma'aunin shi ne kai ma idan ka je kasashen mutane dokokinsu ne ko ka so ko baka so ba su kenan mutane to ina ga kuma dokokin mai mutane gaba daya araftum tayyib don haka wanda ya aikata aikin kirki dan shi wa man asafa alaiha wanda kuma ya munana shi ya zanyi shi amma ka sani wa ma rabbuka bi dhallamin abid ubangijinka ba mai zaluntar bayi bane ilaihi yuraddu ilmus sa'a ilaihi yuraddu ilmus sa'a wa ma takhruju min قوم ilaihi yuraddu ilmu sa'ati zuwa ga Allah ne ilimin tashin kiyama ke komawa Allahu akbar ilaihi ay ila Allah yuraddu ilmu sa'a ba wanda ke da ilimin tashin kiyama sai Allah shi sai ce ilaihi zuwa gare shi yuraddu ake mayar da ilmu ilimin as-sa'a wannan lokacin an kira tashin kiyama da suna as-sa'a domin ita ce ainihin awa ɗin. lokacin da Allah zai tara kowa a yi hukunci wa yau taqumu saatu yuqsimu mujirimu mujrimuna ma labithu ghayr sa'a kadhalika kanu yufakun raftun sauraka sun tashin kiyama kenan to ilimin lokacin yana gunwa yana gun Allah wanda da ya ce da kai ya san lokacin da kiyama za ta tsaya to ba gaskiya ba ne ba wanda ya sani sai Allah ta'ala an gane ko wa ma takhruju min thamarat min akmamiha kuma Allah ke da ilimin ma takhruju min thamaratin abinda ke fitowa daga 'ya'yan icce ko ka ce tsirrai min akmamiha daga ainin akmam wato gidansu ko ka ce kwanso zaka iske wani dan iccen a cikin gida yake sai ringa budewa a hankali a hankali a hankali sai fito ba haka bane wannan abin da ke rufe da shi ne akmamiha to zaka iska wannan dan fruit ko dan shuka lokacin da yake fitowa wai sani babu wanda ya sani Allahu akbar wai sani in ka ce sai ka tsaya kaga lokacin da misali mangoro misali ka dauki mangoro ko da shi ba shi da ko? amma misali kana son ka san lokacin da mangoro ke zaki ai ba za ka iya mangoro da me yake farawa ne da tsami ko da zaki dabino da me yake farawa shi ba a ca zaki ba a ca tsami sai me bauri amma da mangoron <laughs> da dabinon ƙarshe suna ƙarewa a wani lokacin da kowa ke so shi ne me madalla amma shi dabino ya fara da bauri wannan kuma tsami a hankali a hankali sai su abu wannan janibi ɗaya kenan akwai kuma wanda yake shi kwanson ne to Allah tabaraka wata ala ce wato ɗanɗan icce Allah ya san lokacin da ke fitowa daga cikin kwanson kaga an amaci biyu Allah ya tabbatar makansa da ilimin tashin kiyama da kuma ilimin fitowar 'ya'yan icce daga kwanso biyu sannan wa ma ta hamilu min unfa babu wata tamata da take ɗaukan ciki wala ta illa bi ilmihi ba ta kuma haihuwa sai da iliminsa dukkanin mace tamata ba sai ta mutum ba ta dan adam ba sai ta dabba ba dukkanin tamata ba ta ɗaukar ciki ba ta haihuwa sai da ilimin Allah lokacin da ciki ya shiga Allah ya sani daidai sakan ɗin daidai mintin daidai awon la ilaha illallah haka lokacin haihuwar Allah shi ya sani in kaga ɗan adam a likitance Allah ya ba shi ilimi yana wani rawan kai wannan Allah ne ga dama kawai ya ba shi ilimin har a ce eh, ai an gano a dalilin scanning machine wani wata na'ura da ke iya gano mace ko namiji ga kwanciyar wannan ilimi ne sai mu gode wa Allah ya kara mana imani amma ba ilimin ya sa a fandare wa Allah a ga cewa an yi karatu har ma an wuce Allah ba a'udhu billah a'udhu billah waya ba da ilimin to allama al-insana ma lam ya'lam ashe aka samu ilimin gano ga inda yaro ya kwanta ya kamata a gyara shi sai mu gode wa Allah gwargwadon ni'imarsa kuma a gudanar da irin wannan binciken yadda shari'a bata hana ba an gane ko to Allah ta'ala shi ne yake da sanin abin da kowace ta mata ke ɗauke da shi kuma ba ta haihuwa sai da iliminsa za ka ji an ce e matan nan ta je ai awon ciki suna kiransa prenatal ko antenatal care ante an gane ko ko pre to daga nan sai ka iska an fito da rahoto za ta haihu lokaci kaza wai ne add add ran da ake tsammanin haihuwa to kaga sun kyauta makan zaka ce e expected ko ba haka ba tsammani ake balle bane tabbata hakikanin yaushe za a haihu ilimin nagunwa sai ce wa yawma yunadihim ku kuma tuna ranar da Allah zai kira waɗanda suka bauta ma gumaka da gumakan kalmar wa yawma mansubun على الظرفية مضاف ومضاف إليه في معنى قوله يناديهم تقديره ويوم ندائهم كنا أنغاني كو ranar da Allah zai kirawo su sai ce aina shuraka'i an gane ina abokanan tarayyar nan da kuka ce suni kaza aina zarfi ne amma harafi ne ka aina anta wasakinu kam ji imam al-hariri cikin mulha ina abokanan tarayyan nan nawa qalu adhanna kama minna min shay zace wallahi ubangiji mu dai adhannaka mun furta mun sanar mun yi barambaran mu ba mu da wata shaida kan cewa kana da abokin tarayya ha a duniya fato a duniya ai kun ce shi yasa ya fada aya ta gaba ya ce wa dalla anhum ko iqra wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl hmm. wa annu ma lahum min mahis wa dalla anhum ma kanu yad'un min qablu abai baɗan da suka kasance suna kira a matsayin allolinsu gabanin wannan lokaci duk sun ɓace musu wazannu sun tabbatar cewa malahum min mahis ba su da mahis mafita ko ka ce maguda eh yanzu lahira ta riga ta zo ba magana inda za a tafi wa dalla anhum haka ne ko ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis aya ta gaba Allah ce mi la yas'amu al الشر وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط shi mutum a ɗabi'arsa la ya tsamo wato baya ƙosawa shine ya tsamo daga asi'am daga almalal idan ka ce malla yusufunil akla ya kosa kenan sa'imal baqa'a fil madina fa kharaja ila al bawadi ya kosa ya damu da zama abin ya koma kawai shine si'am to shi mutum a ɗabi'arsa shi sa ce al-insan dan ya fadanta da aljins mutum a ɗabi'arsa baya kosa ma addu'a kan alkhairi duk mutum inda za ka kwana kana addu'a ce mala ƙara mana addu'a Allah kawo kasuwa Allah kawo mata miji na gari Allah sa an ci jaraba Allah sa mu yi tafiya Allah ba mu damina mai alkhairi dan adam kiya musamman in aka ce da ke ana addu'a kan kuɗi ne kaga daga hannu Allahu akbar Allah kawo ko wani bawan Allah wato in aka zo ana addu'a Allah ba mu lafiya sai ce amin Allah kawo ruwa amin Allah kawo kuɗi zai ce amin eh. duk amin din baya kwari da an ambaci kuɗi sai ga daga no kamar zai ce kamar an jefa masu <laughs> zai cafe saboda mutum wa inna huli hubbil khairi da shari to Allah ka ba mu kuɗi mai amfani mai albarka mazanmu da matanmu don mu hidimta ma addininmu ba wanda zai kasance fitina gare mu ba ya rabbal alamin suraka Allah ta'ala ke cewa shi mutum la yas'amu baya kosawa daga addu'ar alkhairi kuma bai kamata ka kosa ba saboda ka roki Allah da babban masaki aina wa in massahu shar amma inda wani sharri kuma zai sami mutum faya usun sai koma ya kasance mai kwansara ya us sai kwansari ƙanutun mai ɗebe ƙauna aina eh, inda zai samu alkhairi ya ɗan gamu da wato ɗan hitch problem kuma sai fara to gabanan dai to gabanan dai misali ɗabi'ar mutum kenan wala in a azaqnahu wala in azaqnahu rahmatan min أذقناه رحمة منا من بعد ذراء مسته ليقولن هذا لي har yanzu ƙur'ani mai girma yana ci gaba da gaya mana ɗabi'a irin ta mutum cewa ina za mu ɗanɗana masa wata rahama daga gare mu min ba da zarra a bayan wani kunci ko takura ko cuta ko cuta da ta shafe shi layakul da sai ka jina cewa haza li wannan aina wani ma'ana inda mutum yana cikin wato hali mai wahalarwa sai kuma can Allah ya kawo masa buɗi to sai ga ya fara kuma hura hanci ta yana wannan mun sani na san zai zo ai na sani layakulan na haza li sai juya ma Allah baya har ma yana cewa ma a zunnu ta qa'ima ni kaga bana ma tsammani kiyaman nan za ta tabbata sai kafirce kuma ma sai ya bugin kirji ya yi kafafa wala in ruji'tu ila rabbi inna li hula husna kai in ma an maida ne negun ubangiji kai ma kaddara kiyama za ta zo ba wai imani ba ne fa kai kama ɗauka kiyama za ta zo in an mai da ne zuwa ga ubangiji na to a wurin sama ina da fada ya kamata ma ku sani imagine yana musun baiwar ubangiji yana musun ikonsa kuma yana ma faɗa bisa ƙaddarawa inda za a mai da negun ubangijin nawa inna li inda hulal husna sai Allah ce falanu bi anna na kafaru ma amilu wallahi mu ba waɗanda suka kafirci labarin abin da suka aikata wala nudhiqannahum mu dandana musu min azabin ghalidh daga wata azaba ta mu ghalidhin katafariya babba gagaraba dau ba ta wasa ba bisa la'akari da yanayin aikinsu da suka aikata na kwamacala da kwaribi a bayan ƙasa nas'alallah salamata wal afiya wa idza an'amna wa idza an'amna 'ala al wa wa an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi har yau dai game da hali irin na mutum Allah ya ce idan muka ni'imta wa mutum muka bashi komai dukiya lafiya tarin jama'a 'ya'ya mataye amfanin gona promotion gun aiki mukami ko ina duniya shine ba shi ba ni'imar duniya din idan muka ni'imta wa mutum to madadin ya gode a arada kuma sai juya baya wana a sai nisanta bijanibihi da sassan sai na Allah girman kai ko ba haka ba kuma ka kalli wannan da kyau mutum ne zai zo maka malam wallahi ina neman mukami ne a samu cikin addu'a ya kamata mu yi musulunci wakilci da zaran Allah ya bashi sai fara juya ma Allah baya kuma inda za ku gane haka da zaran an ce an ba shi mukamin mukamin da yake ta roƙon Allah da ya ga malam wani a je umra da waye da zaran Allah ya ba shi babban mukami to sai fara baran baran number one ba zai fito sallar jam'i cikin jama'a ba baya faruwa ya fara juya ma Allah baya kenan Allah nan da ya roƙa a bamu za mu musulunci wakilci wakilcin musuluncin kenan kuma sai a ruɗe shi a aito ka san matsayi irin naka misali harkar tsaro da sauransu ya manci Allah ne ba da tsaron ko ka iske in ba zai yi sallar sai a samu wata 'yar cubicle wani wuri ɗan tsuki a office da wata 'yar darduma mai compass dole shi mumini ne ya sallan shi kadai ba mai zuwa kusa da shi nan da Allah ya kwace mulkin kuma sai ya dawo masallaci ko ya zama ɗan kwamitin masallaci a dangata da rigima ana samun wannan sharrin misali duniya ta ƙare ta tafi eh to ana samun wannan wannan wani irin sanariyo ne da ya kamata 'yan boko musu kiyaye idan muka ni'imta wa mutum sai ya kawo da kai ya nisanta da sassansa amma wa idha massahu sharru inda sharri ya same shi misali a cikin aikin da yake a ce to ba an kore shi ko kuma ya gamu da matsala nan kuma sai koma gun ubangiji fazo du'a'in arid idinka addu'a idinka addu'a idinka addu'a to haka ɗabi'ar mutum take sai wanda Allah ya ramshe shi Allah ka ramshe mu aya ta gaba qul ara'aytum in kana in kana min indilla sun maka bihi man a zallo mimma fi shi ka kin baii gaya musu ara aiti kuba ni labari mana in kana min indilla idan wannan littafi daga gun allah ne kuma daga wurin sa ya ke a kidd sun amma kuka kafetse da shi man a zallo fi shi ka wane ne ya yi faɓa fiye da wanda ke cikin ainihin shiƙaƙin sabo ko barabbaran da ubangiji sabon da yake ba'idin mai nisa ga barin hanya wani ne babu aya ta gaba sanurihim ayatina fil sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq Allah ce za mu ci gaba da nuna wa mutane ayoyinmu fil afaqi cikin sasanni wa fi anfusihim haka cikin karan kansu misali aya cikin sasanni gashi nan da yawa walƙiya. kaga aya ce fil afaq ai dazun lokacin muna shan ruwa sai hadari ka Allahu akbar ila za mu samu ni'ima ita ma aya ce ko ba haka ba kuma sai aka yi ruwan a dai lokacin muna magana da Kano suke cewa ai <laughs> su ba ruwa ake ce muku aka duna ruwa ake yi Allah ɗaya ne ai shine mai ruwan Kano da Kaduna duk yanki ɗaya ne amma ya ga dama nan ana can baya ba ma nan ba a Kano masu a Kadunan sai ka iske anan nan tudun wadace ko sai ka iske ana ruwa anan ba a yi kila abadi ko ko a kawo ha sai ka iske na anar da kaje gaba sai gaba a ruwa amma sai kaje wani gari ba hmm, a cikin gari daya a ƙauye guda wannan ai aya ce sauraka za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sasanni shine afaq afaq jam'u al'ufiku wafi an fusu kai a cikin makarankansu ne ya ci wa filardai aya tullal muku ne wafi an fusu kuma a fa a cikin kasa akwai aure kai a karan kanku shin ba kuka gani ne to za mu ci gaba da nuna musu ari mu a cikin sassanin duniya a wafi an fusu yin a karankansu. hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai qur'ani ko kace musulunci ya bayyana cewa lallai gaskiya ne lallai tabbas ne lallai haka yake wannan kuma na faruwa lokacin da dr maurice bukai wani fitaccen malami na kimiyya mutumin faransa wai yake bincike tsakanin qur'ani da bible da kimiyya ƙarshe mai ce sai ce to ai shi bincikensa ya nuna masa babu littafin da ke kan gaskiya fiye da ƙura'an don duk binciken kimiyya ya tabbatar da abin da ƙura'an ya faɗa musamman da ya zo yana nazari akan misali a cikin ilimin oceanography cewa a cikin ruwan teku akwai ruwan daɗi akwai ruwan gishiri amma akwai wata iyaka tsakaninsu kuma wannan iyakan ba mai iya ganinsa a to ka gani sai yake fito yake kafafa ai na gano abin da ba a sani ba aka ce kai tsaya ai akwai littafin da ya gaya wa mabiyansa fiye da shekara dubu wanne ne aka ce qur'ani karanta suratul rahman marajal baharin yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma me tukadhiban suratul rahman sura mai lamba 55 haka kuma suratul furqan sura mai lamba 25 وهو الذي مرج البحرين هذا milhon فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ده haka aka gaya masa aya akwai wannan ga ruwan daɗi ga na kamar suna haɗuwa amma sai su rabu kuma kai da idanunka dai ba za ka ce ga abin da ya raba su ba araftun da haka sai rubuta littafi Quran the Bible and the modern science Qur'ani the Bible da kimiyya a dolansa Allah ya matsa shi ya tabbatar da cewa ga gaskiyar take ban sani ko ya musulunta ba na fata an gane ko sannan kuma akwai wani eh, yani shi kuma masanin lissafi ne ba amerika ana kinsa michael h hart ya rubuta littafi mai suna the hundred wai mutane ɗari da suka fi kowa hazaƙa da zalaƙa da alkhairi a duniya da ya tashi ba da lissafi manzan allah shine number one yawa ya ce ya faɗa Allah ne ya nuna masa gaskiya to sai dai mutum ya gane gaskiya daban ya kuma karɓe ta imani kuma wata baiwa ce daban an gane ko za mu ci gaba da nuna musu ayoyinmu wato a cikin sasanni wa fi anfusihim hatta ya ta bada an hasiya bayyana ga ita ce gaskiya awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid yau bai isa ba cewa ubangijinka shine shaida akan komai da komai mun yi imani ne sai aya mu ta karshe ko نعم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا كسورارا ألا فدككجي إنهم في مرية من لقاء ربهم su waɗannan kafirai suna cikin mirya ma'anan mirya shakka da kuskundu dangane da haduwa da ubangijinsu ala faɗaki ka ji ku saurara innahu lalle shi Allah bi kulli sha'in muhit mai gamewa ne game da dukkan komai ba wani abu da zai fi cewa daga lissafin ubangiji da iliminsa da gamewarsa yan uwa masu girma wannan ne ƙarshen suratu fossilat mai suna mai suratu al kuma ana kiranta mai hamim as-sajda dan ita kadai ke da sujuda a cikin jerin gwano hamim guda bakwai abinda muka faɗa daidai a fassarar Allah ka ba mu ladan haka kuskure shi ma ka ba mu ladan ta hanyar shafa kuskuren da kuma mai da mu zuwa ga daidai kan abin da kake nufi don mu masu kasawa ne ya rabbal alamin ah, lokacin ya cika ko to ana ya kamata mu tsaya Allah ya nuna mana gobe mai kokari mu sake zuwa kamar da muke kokari kun san dai ana gab da shiga i'tikafi mai yiwa gobe mu samu lokaci mu dan kamar da mukan yi shekara shekara mu sake bayani kan i'tikafi yadda ake yin sa da ladubban sa Allah ka ba mu ikon musharaka ciki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته